Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana na nuna cewar Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya ya dakatar da 'yan sandan nan da ke yaƙi da fashi da makami wato Federal SARS da sauran takwarorinsu irinsu IRT da STS da kuma sauran ziratun 'yan sanda na musamman masu yaƙi da 'yan ƙungiyoyin asiri daga yin sintiri ko kafa shingayen binciken ababen hawa ko kuma binciken motoci akan hanyoyi. Sanarwar wacce kakakin 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya sanya wa hannu. ta ce an kuma haramtawa 'yan sandan fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba. Daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankaɗo irin aika aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana. wanda kuma hakan ya saba wa dokoki da ka'idojin aikin ɗan sanda. Sofeto janar na 'yan sandan Najeriya ya fito karara ya nuna ɓacin ransa bisa yadda 'yan sandan keke ta hurumin sirrin 'yan ƙasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu inda ya ja musu burki ya ce daga yanzu abin ya isa haka dole su tsaya ga huruminsu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane masana tsaro dai irinsu dr yahuza ahmed getso na ganin akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda. Abu na farko a tabbatar da cewar an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinka yin shi ba tare da nuna kuma nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafafu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a ɗaya kenan. Abu na biyu a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu laifi a tabbatar da cewar kowane ne kuma matsayin shi cewar an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewar wane ya aikata laifi kaza kuma kuma ga abin da aka yi sannan abu na uku gwamnatin najeriya ta sake lale ta yi alkawarin za ta yi gyara a kan harkar tsaro ɗaya daga cikin abubuwan da za ta yi gyara shi ne yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda a cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi 'yan sandan najeriya ba su da makamai 'yan sandan najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu daga bisani na ji ta bakin wasu 'yan najeriya wannan abu ne da kyau da ajiye kawai a dai abin ji ta yawan aiki irin wannan tun daga tara. akwai dokokin na yan sanda da sai aiki ta an daina kuma sai za a zahirin gaskiya ba a daina ba to wannan shine muke ji Allah ya sa maganar da ya faɗa yi shi aiki yayi bibiya ya tabbatar abin da aka ce an hana sun nan ba sa yi ya kamata tsaya a bangaren za ga irin abubuwa da ayyuka da sauransu akwai za ga wani yana shiga aikin wani amma idan ya tabbatar da cewa an taka burki akan cewa su tsaya akan kaman bangaren farautar yan fashi da bangaren farautar marasa gaskiya da sauransu wannan abu ne mai kyau kuma wannan yana da matukar muhimmanci za a kawo za a karkace ita kanta aikin ɗan sanda kuma za a samu ci gaba to da aka yaka gaskiya abin yana da matukar muhimmanci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.